na yi ma yan uwana musulmi a nan wannan masallaci mai albarka ina so in gabatar da nasiha ce tsakanina da Allah kuma zan yi bayani akan abubuwan da suka faru a duk inda aka yi wannan zanga-zangar kowa cikin wa'annan da a ciki wannan masallaci sun yi abin da ya faru a ƙasar libya sun yi abin da ya faru a ƙasar suriya sun yi abin da ya faru a ƙasar tunis sun yi abin da ya faru a ƙasar sudan har yau yana faruwa duka wa'annan abubuwan har da ƙasar yaman da zanga-zanga ne aka fara su kuma dalilin ma yana kama da duka ƙasashen tsadar rayuwa za ta kamutum ya fara wani tunani me zai yi ya kai ga sauƙin rayuwa shi ne wannan tunanin da ya sa wasu suka bi hanyar zanga-zanga nasihar da zan yi game da ƙasar sudan sudan a shekara 2018 ya samu matsalar tsadar rayuwa a lokacin aka ƙara aka ɗaga tallafi komi ya yi tsada cikin abubuwan da suka yi tsada biredin da yake shine abincin ɗan sudan ya yi tsada farashin shi da wani pound na sudan ya koma 2 pound a lokacin mutane suka ce a fita zanga-zanga lokacin da aka fita zanga-zanga cikin ƙasar sudan talakawa ne kawai tsadar rayuwa ta sa su suka fito ba tare da wani ya tura su su je su yi ko wani abu ba tare da ƙungiya ta tura su kawai suna so su ja hankalin gwamnati saboda ta gyara kuma dukansu babu wanda yake da mummunan niyya a kan ƙasar sudan ko a ƙasar al'umma musulmi waɗanda suke cikin ƙasar sudan duka da faran niyya aka fito ana ana zanga-zanga wannan zanga-zangar ta haifo abubuwa da yawa kuma duka abubuwan da ta haifo a ƙasar sudan su ne abin da suka faru a sauran ƙasashen da inda aka yi zanga-zanga su ne wani abin suka faru da aka fara yin farko abin da ya faru wannan zanga zangar da mutane suka fara yi ƙasashen waje waɗanda ba sa son ƙasashen musulunci su ci gaba kamar ƙasashen turai su ne farko waɗanda suka sa hannunsu a wannan al'amari saboda mutane suna neman sauƙin rayuwa da shigowarsu suka kama mutane ra'ayi a cire gwamnati gaba ɗai aka kama wannan hanya aka bi daga baya suka kama ɗokowa yaran sudan ana kai su ƙasashen waje ana musu training ana nuna musu yadda za su yi su rushe gwamnatin kuma ba wai saboda al'umma ake yi su ma ƙasashen wajen kowace ƙasa da irin abun da take so kuma dukansu in gaskiya ake so duka ƙasashen turai babu ƙasar da take so cin gaban musulunci suka sa bakinsu suka ɗauki yara aka kai ana musu training suka zo suka tura mutanensu suka zo suka shiga cikin ƙasar sudan sun ka rinka tura ma matasa kuɗi sun ka yi offices cikin ƙasashen waje waɗanda za su ci gaba da rubuta abubuwan da za su tadda fitina cikin ƙasar sudan kamar misali zan baku a nan kamar yanzu a yi ofis saboda an san najeriya da bambancin abubuwa da yawa a najeriya a sa wasu turawa kawai ba ma ɗan najeriya ana tashin hankali ana zanga-zanga su zo su zagi yorubawa ko su zagi inyamurai kuma wani ya yi magana da suna ya ce shi ba yorube ne kuma wani ya zo ya ce shi ba haushe na ya zagi wasu ƙabilu daban saboda a ƙara matsalar tashin hankali haka aka yi a sudan da aka fara wannan zanga-zanga har ta kai gwamnati gaba ɗaya ma tabbar sarautar saboda an tare hanyoyi an hana ma'aikata zuwa aiki an tsayi da komi da komi gwamnatin ta yarda da kan hakan gwamnatin albashir tabbar hukunci daga bayan tabar hukuncin abu na biyu ya faru shine wanda ya faru a duka ƙasashen musulunci inda aka yi wannan musifa abinda ya faru gwamnati ta bari aka zo aka shiga babban mas'ala babban musifa babban fitina ta wa'annina za a kawo su zama sune gwamnati kuma ba za a shirya tunda ba abuna na zaɓe kawai ana so a kafa gwamnati aka zo a nan kowane ƙungiya ta siyasa ko ba ta siyasa kowanne suna so su shiga aka kasa samun jituwa aka kasa samun haɗa kai abun kullum sai yana ta ƙaruwa ina magana yanzu a wannan masallaci mai albarka wallahi har yau ƙasar sudan ba a shirya kuma ban ga alama ma za a shirya akan wa'annina za su yi gwamnatin saboda kowa anni ba su yarda da kowa matasan ma an koyar da su kaza su ɗaga ma kowa mutum babba kafa in malami ne in eh, basarake ne in shugaba ne daga ya buɗe baki kawai za a cika midiya da zagin shi da komi a kan shi za a yi shi ne ya sa kowa ma in ungiyoyin ma waɗanda suka yi suka shiga cikin aikin zanga-zanga suka ba da goyon baya a ci gaba da zanga-zangan suka zo su ma saboda kowace ƙungiya son rai kuma an raba kanukan mutane aka zo aka kasa shiryawa har yau ba a kafa gwamnati a ƙasar sudan rashin shiri ya haifo da wani abu kuma daban saboda waɗanda suke so dole suna so su yi su hukuncin kuma sun kasa samun ra'ayin al'umma don su yi ci gaba da hukuncin suka bi wata hanya daban suka samu wasu cikin sojoji aka haɗa kai da su akan a yi juyin mulki a ba su shugabanci bayan an ba su shugabanci daga farko sauran al'umma saboda babu haɗin kai aka ce ba a son su aka sake yin zanga-zanga aka ci gaba da yin zanga-zanga aka rushe hukuncinsu daga baya waɗanda suka rushe hukuncinsu aka kira su aka ce to kun cewa ba ku son wa'annan to ku zo ku shirya a kafa gwamnati su ma suka kasa shiryawa su ma aka samu saɓani su ba su samu damar da za su kafa gwamnati har zuwa yau wannan abun rashin jituwa duka ƙasashen waje suka ci gaba da tadda hankalin al'umma akan hakan abin ya kai aka shirya don a juyin mulki aka zo wajen juyin mulki waɗanda suka yi niyya su yi juyin mulki don a miƙa ma waɗance waɗanda aka cire al'umma ta ce ba ta son so suna so su yi sarautar da dole ta ƙarfi aka zo wajen juyin mulki ba a samu nasara juyin mulkin bai yiwu me ya faru daga baya soja da soja an zo za a juyin mulki yaƙi ya tashi ƙasar sudan har yau ga shi ana yaƙi da ya faru daga nan cikin garin khartum aka fara yaƙi yaƙi ya ci gaba a yau duka jiha cikin sudan babu jiha da ba wannan yaƙi bai shafe ta ba kuma wannan yaƙin da aka yi ya ƙara raba hankalin mutane gaba ɗaya ya ƙara ba da jituwa ko kaɗan ya ba ma ƙasashen waje dama su shigo ƙasar sudan a yau kowace ƙasa tana da asirinta inna arzikinta inna sukiritinta inna sojojinta inna makamanta tana da wannan asirin shigowa ƙasashen waje a yau komi information duka wasu abubuwa na asirin ƙasar sudan a yau yana hannun ƙasashen turai saboda sun haɗa kai da wasu wawaye ne cikin yaran sudan a ko'ina kuma a duniya ana iya samun irin su da su aka haɗa a yau komi wani abu wanda yake da muhimmanci a ƙasar sudan yana hannun turaya ba za ka iya gwamnati ba za ta iya ta tsara komi ba tare da sanin su wannan na biyu na uku abin da ya faru cikin ƙasar sudan shine kashe-kashe a addinin musulunci wallahi rashin rai kashe mutum abuna babba ba wargin abuna kuma gashi ya faru a sudan tun da aka fara zanga-zanga kuma ƙasar sudan babu wasu waɗanda ba musulmai ne duka ƙasar gaba ɗaya musulmai ne in an kashe mutum kenan musulmi ya kai matsayin hayyar kashe musulmi saboda fitina saboda fitinan mulki aka kai haka da aka fara zanga-zanga aka fara kashe matasa a wajen zanga-zanga yawancin matasan da an ka kashe ba sojojin gwamnati ta kashe su an san waɗanda suka kashe su da dibarun ƙasashen waje a kashe su don fitina ta ƙara girma aka kashe matasa daga baya aka ba su shawara su zo tu tare duka inda offices manyan offices na gwamnati su rufe shi suka zo suka yi hakan aka ce su zo su taro a nan babban kwata na sojoji suka zo suka taru gaban gurin aka hana sojoji fita da zuwa aka hana ma'aikatan gwamnati fita da zuwa aka hana talakawan ma je kasuwa ko ina ko ina duka ƙasar sudan babu titin da zaka kama da mota ka je ko 100 meter ko ina an rufe daga baya aka ɗauki ra'ayin wa'annan yara a tashe su da ƙarfi waɗanda suke zanne a gaban kuta na sojoji aka zo za a tashe su da ƙarfi a nan aka rasa rayuka da yawa a lokaci ɗaya a safiyar sallah mutum ɗari aka kashe wannan guri yawancinsu waɗanda a cikin gurin su ne suka kashe su ba sojoji suka kashe su shi ma dai a ƙara fitina aka yi wannan al'amari daga baya aka rasa rayuka da yawa yaƙin da ya faru a sudan a yau ya kashe fiye da 1 miliyan mutum ɗan sudan cikin matasa da dalili wannan yaƙi fa kuma kamar wannan abun ya faru a libya ya faru a suriya ya faru a yaman ya faru a duka ƙasashen da aka fara da zanga-zanga aka rasa rayuka wa'annan mutane wannan yaƙin da an kai a ƙasar sudan a yau ya rushe ƙasar Sudan gaba ɗai. A yau babu ofis na gwamnati wanda yake yi, babu kamfani na gwamnati duka an ƙone, babu banki da yake aiki a cikin ƙasar Sudan a yau inda yaƙi ya shiga, duka an sace an ƙone, babu ko kasuwa ɗaya a yau cikin Sudan, duka an sace an ƙone, babu wani na, mutum ko na gwamnati, duka an rushe shi. Wa'annan wannan shine na hudu abin da ya faru a ƙasar Sudan da dalili wannan zanga-zanga. Na biyar wanda ya faru, al'ummar Sudan gaba ɗai a yau kashi, biyu cikin al'ummar Sudan sun yi gudun hijira. Sun bar ƙasar ma gaba ɗai saboda an rushe garuruwansu, an rushe ayyukansu, ga fitina babu wanda ya yarda da kowa. an rushe ƙasa gaba ɗaya kowa ya gudu a yau ka je misra da sauran ƙasashe ya fi 15 miliyon mutumin sudan duka sun gudu waɗanda ba su gudun daga cikin ƙasa su ma dole sun gudu da garuruwansu inda suke sun je wasu garuruwa wasu suna cikin daji suna zaune ba ci ba sha waɗanda suke da arziki yau sun zama su ma sun zama talakawa ba su da komi sai an taimaka musu a yau ina magana da ku akwai garuruwa cikin sudan musulmi ne dukansu hanyar da za a kai musu abinci cikin garuruwansu da ƙauyukansu da dalili wannan yaƙin da ya faru babu ɗan adam ya koma yana cin abincin dabbobi a yau cikin sudan na shidda wanda zan gaya ma mutane cikin abubuwan da suka faru a cikin ƙasar sudan bayan wannan duka abubuwan da suka faru wallahi tallahi a yau cikin ƙasar Sudan bayan an rushe komi da komi an rushe arzikin kowa da kowa babu aminci babu aminci ko kaɗan ko ina za a yi a saci ko ina za a yi a kashe mutum ko iya za a yi komi zai iya faruwa da ɗan adam shi ma yana cikin abubuwan da suka sa yawancin al'umma duka suka gudu suka bar suka bar ƙasar Sudan na ƙarshe bayanin da zan gaya muku cikin abubuwan da suka faru cikin ƙasar Sudan bayan wa'annan duka abun da ya faru ba a yi zanga-zanga saboda ana neman sauƙin rayuwa babu abin da aka samu sai tsadar rayuwa a yau biredin da aka ƙi da 2 aka yi wannan zanga-zanga haka da wannan musifa a yau ya koma 250 farashin shi ya linka su fiye so ɗari a yau inga cikin ƙasar Sudan. To duka wa'annan abubuwan da suka faru cikin ƙasar Sudan sun faru a Yaman, a Suriya, a Libya, a Tunis, a Egypt, da rayukan da aka rasa, da ƙasar da aka rushe, da rashin samun haɗa kai, da wa'annan duka abubuwan da suka faru, kuma sun faru a ko'ina. A yi tunani me zai hana su faru a cikin Najeriya. Babu abin da zai hana. Kuma ƙasar Najeriya tana da wasu matsalolin da za ta sa ƙara rabin kai ba kaman mu mu duka mu musulmai ne ba mu da masalolin jihohi ba mu da masalolin kabilanci amma Najeriya kabilanci da jihohi da masalar addini ma duka ba addini ɗaya ne zai iya tadda wannan bala'i ba tare da yadda ake tunani saboda wannan da na ji an fara wannan magana a ƙasar a Najeriya gaskiya ƙasar musulunci ce shine dalilin da ya sa na zo na gabatar da wannan wa'azi wallahi tallahi wa man ya'malu mithqala dharratin khairan yara wa man ya'malu mithqala dharratin sharran yara bayan kaji wannan wa'azi kaji abin da ya faru a duka kasashen musulunci kuma baka da abin da zai hana ya faru a nan Najeriya duka wanda yake wannan abu yi tunani da me zai kare Najeriya akan waɗannan abubuwan da suke za su faru ba ɗan Najeriya zai fara ƙasashen waje ka ba ma dama su fara kuma ba za ka iya ka tsaida ga matasan ma yanzu a cikin ƙasar Sudan babu wanda isa ya hana su su yi wani abu an koya musu wannan abun baka iya ba za ka yi magana masu su saurare ka saboda an bata tarbiyyar su wannan abun zai faru a ƙasar Najeriya yan ci gaba da da wannan Allah ya hana ka da ayi wallahi tallahi Allah ne zai tambaye mu ni ma in ban yi wannan nasiha Allah zai tambaye ni saboda na sani kuma na gani da ido na ni wanda nake gaban ku ina ciki wanda suka yi gudun hijira a yau family na kowane yana gari daban yana ƙasa daban ni ina Najeriya kuma in dai mutum duk wanda ya sa hannun shi aka yi wannan al'amari kuma ya cuci musulmi daga baya wallahi Allah zai tambaye shi an kashe mutum Allah zai tambaye shi an ɗau sati dukiya wani Allah zai tambaye shi an raba kanukan musulunci Allah zai tambaye shi duka wata fitina da za ta tashi kana ciki ka goyi bayan shi Allah zai tambayi dan adam akwai hanyoyi da yawa waɗanda iri wa'annan masaloli sun faru ana iya abin su amma na zanga-zanga ba ita ce hanya ta ƙurai da ya kamata a bi saboda haka na ba da wannan nasiha ga al'ummar musulmi kuma ina fatan Allah ya sa a ji kuma a kiyaye a ƙarshen magana ta sai mu yi addu'a rabbana la tu'akhizna bima fa'ala sufaha'u minna rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabin nar وادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته